السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاشكم بابي نبيو لتاف اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لتاف شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمس رحمه لما كان الكلام في المسألة الخاصة da shike magana da ake yi a cikin wannan littafin magana ce da ta shafi matsala ke babbiya littafin iktida'u siratul mustaqim littafi ne da ya shafi magana akan matsala babbiya ta shafi yadda ake zama da ahalul kitab ta shafi yadda ake zama da dukkan wani kafiri قد يكون مندرجا fi قاعدة amma. yana kasancewa magana tana shiga cikin ƙa'ida mai gamewa ƙa'idar da ta game yadda ake zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri ba ma ahalul kitabi kadai ba bada'ana bi dhikri ba'd ma dalla min alkitabi was sunnati wal ijma' alal amri don haka muka fara wannan littafin da magana tare da hujjojin ayoyin alkur'ani da sunnar annabi muhammad da ijma'in fahimta na malaman sunna an fara kayo kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah da ijma'in malaman sunna alal amri bi mukhalafatil kuffar akan umarni da aka yi wa musulmai su saba makafirai ayoyin alkur'ani sun kawo haka hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo haka baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta daidaitu akan cewa lallai fa Allah ya yi umarni a saba makafirai wannan hai an mushabahatihim fil jumla kuma ayoyin alkur'ani da sunnar annabi muhammad da ijima'i na fahimtar malaman sunna sun tabbatar da cewa an hana kwaikwayon ahalul kitabi fil jumla a dunkule sawa'un kana zalika amman shin umarnin da aka yi ya zan mai gamewa ne fi jami'i anwa'il mukhalafati dukkan wani nau'i na saba ma ahalul kitabi din ko ko kafirai aw khassan bi ba'dha ko ko umarnin da aka yi ya shafi wani keɓaɓɓen al'amari ne game da hali na kafirai wa sawa'un kana amra ijabin aw amra istihbabin shin umarnin da aka yi na wajibi ne ko ko mustahabi amma dai babu shakka ayoyin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sun tabbatar da cewa allah ya yi umarni a saba ma ahalul kitabi musulmi ɗabi'arsa ta bambanta da na kafiri to amma wannan magana ce da take dunkule in ji islam yana buƙatan a yi bayani daki-daki don akwai matsalar da saba musu ɗin wajibi ne wata matsalar kuma mustahabi ne a saba musu don haka ba kowane hali ne na kafirai ake cewa musulmi wajibi ne ya saba musu a shi ba don haka yasa akwai buƙatar a rubuta littafi akan matsala don mutane su gane bayani daki-daki ga irin halayyan kafirai da aka ce wajibi ne musulmi ya saba musu ga halayyan kafirai wanda aka ce mustahabi ne musulmi ya saba musu thumma atba'na dhalika bima yadullu ala an-nahyi an mushabahatihim fi a'yadihim khassa eh, khususan bayan mun gabatar da hujjojin ayan alqur'ani da hadisan annabi muhammad sannan sai muka bi bayan haka da bayani hujjoji da suke nuna cewa an yi hani game da kwaikwayon kafirai ta wajen idinsu khususan ya taɓo magana a kan wannan matsala me ake nufi da idi babu shakka shari'a ta yi umarni a saba ma kafirai ta wajen idinsu to me ake nufi da idi Ka duba lisanul arab littafin ibnul manzur mujallar na uku shafi na 319 tajul arus mujallar na biyu shafi na 438 alƙamusul muhit kalma ta 388 da Almisbahul misbahul munir mujallar na biyu shafi na 436 me ake ce ma idi al'idu kullu yaumin fihi jam'un dukkan wata rana da mutane suke haduwa a cikinta da larabci ana kiran wannan haduwan idi washtiqaquhu min ada ya'udu ka'annahum adu ilaihi wa qila ishtiqaquhu min al'adati li'annahum i'taduhu larabawa in suka ce idi to suna nufin taro da mutane suke yi sannan sukan maimaita wannan taron a bayan wani lokaci wannan shi ake ce ma idi والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن والحزن وترانا دا أكواري idan ta zo mutane suna bayyana farin cikinsu ko bakin cikinsu wannan ranar ita ake ce ma idi a wajen larabawa muhammad bin ziyad al-arabi ya rasu hijira na da shekara 231 shekarunsa 1199 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama ya ce summiyal idu idan li'annahu ya'udu kullu sana bi farahin mujaddidin abinda da yasa ake kiran idi da wannan kalma ta al'idu saboda ana maimaita shi ne a kowace shekara a ware wata rana wannan rana in ta zagayo za a dinga nuna farin ciki a cikinta ko kuwa a rika nuna bakin ciki a cikinta wannan shi ake ce ma idi a wajen larabawa shekul islam ibn taimiyya ya ce hujjojin alkur'ani da hadisan annabi muhammad sun nuna mana cewa babu kyau a yi kwaikwayon kafirai ta wajen idinsu idan kafirai suka ware wata rana saboda nuna farin ciki ko bakin ciki to babu kyau musulmi ya kwaikwayi kafirai ta wajen girmama wannan ranar malamin ya ce laisa kullu jam'in yuf'alu idan ba kowane taro ne ake kiransa idi ba don haka kuskure ne ka kira buki da sunan idi idi taro ne wanda ake maimaita shi imma a shekara ko a kowane wata ko a kowane sati idan aka ware wata rana ana buki a cikinta to wannan ranar ita ake kiranta idi akwai kuskure da 'yan jarida suke yi idan an zo bukin kirsimati sai su ce ranar sallar kirsimati alhali kuma kirsimati ba sallah ba ne ina ma su kira shi da suna ranar idin kirsimati wannan shi ya fi dacewa da karantarwa musulunci al'idu ranar da aka ware in ma a shekara ko a wata ko a sati saboda tuna wani abu ko saboda nuna farin ciki ko bakin ciki ko bege ko jimamin wani abu to wannan shi ake ce ma idi don haka ba kowane buki ne ake kiransa idi ba wannan kalma ta zo a cikin alkur'ani a waje guda duk alkur'ani kalmar idi ta zo a waje guda ne a suratul ma'ida aya ta 112 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن maryama hal يستطيع rabbuka an ينزل alaina ma'idatan من sama. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين abin da ya auku tsakanin annabi isa da almajiransa alhawariyun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce likulli nabiyyin hawariyun hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kowane annabi yana da sahabbai da ake kiransa hawariyu hawariyu in ji al'imam al-qurtubi innal hawariyina خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم keɓaɓɓun sahabbai na annabawan Allah waɗanda suke da daman shiga wajen annabin Allah kai tsaye waɗanda suka fi ba annabin Allah gudunmawa da taimako waɗannan su ake kira alhawariyuna a suratu ala imran da annabi isa yake cewa man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah waye ake kiransa alhawariyu alhawariyu shine sahabin annabi wanda ya fi kusa da annabin Allah wanda annabin Allah ya fi amincewa da shi shi ya fi bashi taimako to annabi isa waɗannan almajiran nasa suke tambayarsa hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama shin mahalicinka Allah ɗinnan zai iya saukar mana da shimfiɗar abinci daga sama alma'ida ta samu fahimta daban-daban wajen malaman sunna magabata wasu suna cewa tebur ne na cin abinci wasu suna cewa shimfiɗa ce da ake yi a ci abinci al'imamul qurtubi a cikin tafsirinsa aljami'u li ahkamil qur'an mujallar na uku shafi na 694 ya ce shimfiɗa cin abinci ake nufi da alma'ida a nan ya ma kafa hujjoji da hadisan annabi muhammad cewa annabi yana cin abinci a akan shimfiɗa bai cin abinci a kan tebur wannan yana daga ɗabi'a ta manzon Allah ma'ida ana nufin shimfiɗa almajiran annabi isa suke cewa shin Allah mahaliccinka zai iya saukar mana da shimfiɗa ta abinci daga sama Kala sai annabi isa ya ce ittaqullaha in kuntum mu'minin ku kiyaye Allah in kun kasance masu imani saboda irin wannan tambaya ba shi da kyau tambaya ta ƙoƙarin ƙure annabi ko tambayar da take iya nuna gazawa ta sashin mahalicci irin wannan tambayan ba ta da kyau malaman sunna suka ce ka yi tambaya akan abin da ke zama mustahilun abin da an sani a ɗabi'a wannan abin bai aukuwa irin wannan tambaya ba ta da kyau Allah ya hana kamar ka ce ya Allah ina roƙonka ka ɗauke min jin yunwa har in mutu kaga wannan tambaya ta saba mu tunanin dan adam domin shi mutum tuni Allah ya halicce shi akan ɗabi'a ta jin yunwa kai kana tambayan abin da ya saba ɗabi'a ta halitta to irin wannan tambayan ba ta da kyau annabawa ba su son ta ba wai abin zai gagari Allah ba ne amma irin wannan tambaya tana iya ɗaukan siffa na gatse tana iya ɗaukan siffa na izgili domin tambaya ce wadda galibi kafirai suke yin ta shi yasa annabi isa ya ce musu ittaqullaha ku ƙara kiyaye Allah in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani har fa in kun gaskanta akwai Allah to ku ƙara kiyaye shi nana Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abi sheba ya ruwaito hadisinta ta take cewa كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك daga cikin almajiran annabi isa babu kamar alhawariyun ya za a yi a ce keɓaɓɓun annabawan allah su ne za su yi irin wannan tambaya in ji aisha annabawa keɓaɓɓunsu ne fa ake ce ma alhawariyun sun fi kowa sanin allah ya za a yi a ce su za su yi wannan tambaya su ce hal yastati rabbuka shin Allah mahalicinka zai iya saukar mana da abinci daga sama wannan tambaya ba ta dacewa ga wanda yake kusa da annabin Allah Aisha ta ce inna maƙalu abinda alhawariyuna suka ce shine hal tastati'u kai za ka iya tambayar Allah mahalicinka ya saukar mana da haka bi ma'ana hal tastati'u an tad'uhu shin zaka iya roƙon Allah saboda sun san Allah yana iya haka din abin da suka faɗa shine shin zaka iya roƙon Allah ya saukar mana da abinci daga sama don haka yasa aka samu ƙira'a kashi biyu game da wannan aya akwai hal yastati'u rabbuka sannan akwai hal tastati'u rabbaka hal tastati'u rabbaka shin za ka iya roƙon mahaliccinka ya mana kaza ka duba al-mustadrak littafin alimam al-hakim mujallar na biyu shafi na 238 don haka babu shakka alhawariyu na tambayar da suka yi ma annabi isa ba tambaya ce ta izgili ba shi yasa nan take suka ce nuridu anna akula ha. muna nufin mu ci abincin da za a saukar mana ne wa taquma inna qulubuna zukatunmu su samu nutsuwa al-imam a cikin aljami'u jamiu ahkamil qur'an mujallar na uku shafi na 688 yace innal qauma su jama'an nan na annabi isa alaihi salam lam yashku fi sita'il bari subhanahu ba su yi shakkan cewa Allah zai iya saukar da abinci daga sama ba ba shakka ce ta sa suka yi wannan tambayan ba in ji Me ya sa? Li'an me yasa li'annahum kanu mu'mini arifina alimina saboda masu imani ne masana ne daga cikin almajiran annabi isa babu waɗanda suka san addini kamar su don haka ba wai sun yi tambayan nan don izgili ba ne wa inna ma huwa ka ƙaunuka lirrajuli kamar magana ce wadda za ka yi wa mutum kamar kai ne ka ce hal yastati'u fulanun an ya atiya shin wani zai iya zuwa kuwa ai ana faɗin haka ko ana faɗin haka anya wani zai iya zuwa ai ba wai kana nufin ba zai iya zuwa ba bai iya tafiya amma kana nufin yana da zarafin da zai zo tambaya ce wacce take iya ɗaukan ma'ana daban-daban waƙar kad alimta annahu yastati'u kai ka san cewa wane zai iya zuwa amma sai kake cewa shin wane zai iya zuwa kuwa fal ma'ana abin nufi hal yaf'alu zalika shin zai yi hakan wa hal yujibani ila zalika amla shin zai amsa min ko kuwa a'a yace wa kad kanu alimina bi istita'ati Allah ta'ala li zalika wa li ghairihi alhawariyuna sun riga sun sani Allah zai iya haka din Allah zai iya ma abin da ya fi hakan babu abin da ya gagari Allah maɗaukaki fa'aradu mu'ayana ta zalika sun yi nufin a yi haka din ne saboda ya ƙarfafa musu imani ai ba su ne farko ba kuma sun gaya wa annabi isa suka ce nuridu anna akula min hawa ta tsuma inna ƙulubuna muna nufin in ka saukar da wannan abinci daga sama za mu ci abincin nan sannan kuma zukatunmu za su sake ƙara samun nutsuwa ga annabi ibrahim salam da ke cewa rabbi arini kaifa tuhuyil mauta ya allah ka nuna min yadda kake raya matattu ƙala awalam tu'min annabi ibrahim baka yi imani ba ne ƙala ya ce bala ina da imani walakin liyatma inna qalbi na ce ka nuna min yadda ake raya matattu ne saboda zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ashe mutum yakan yi tambaya ga annabin Allah domin idan aka saukar da wannan abin ya ƙara ma zuciyarsa nutsuwa da imani shi yasa suka ce nuridu an na akula minha wa ta inna in wa na'lama an qad alama wa takuna wa na kuna eh, alaiha min shahidin muna so ne in aka saukar mana da wannan shimfiɗa na abinci mu samu mu ɗanci mu samu nutsuwa zukatunmu su ƙara tabbata da imani wa alama an na mu san cewa ka faɗa mana gaskiya wa nakuna alaiha min shahidin mu zan masu shaida a kan wannan aya ta Allah maɗaukaki. Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi wani littafinsa As'ilatul Qur'anil Majid shafi na 98 ya ce haza istifham anil fi'ili la anil kudura irin wannan tambaya ana yin ta ne game da aiki ba wai don binciken iko ba abubuwa biyu ne daban-daban akwai ikon Allah akwai aikin Allah Allah yana da iko akan dukkan komai amma kuma Allah ba duka komai yake yi ba haka ne ko kuwa Allah yana da iko akan dukkan komai amma kuma ba komai ɗin Allah yake yi ba sai abin da ya zaɓa ma kansa don haka tambayar da suka yi ta shafi abu ɗaya ne cikin biyu waɗanda Allah ke yi da farko dai akwai iko na Allah irin wannan tambaya ta tuhumar ikon Allah kafirai suke yi irin yadda suka yi wa annabi Muhammad tambaya ta izgili shin Allah zai iya yin kaza tambaya ce wadda ta shahi tuhumar iko na Allah to ba irin wannan ne na suke yi ba suna tambaya ne game da aikin Allah sun san Allah yana da iko ya aikata komi inna Allah ala kulli shay'in qadir amma suna tambaya ne game da aikin Allah shin Allah zai aikata haka din? ba wai suna tambaya game da ikon Allah ba shin Allah zai iya haka in ka ce Allah zai iya haka ka koma babin alƙudura iko na Allah in ka ce Allah zai aikata haka ka koma babi na fi'ili aiki na Allah ba komai Allah ke yi ba Allah yana da iko ya aikata komi amma ba kowane abu Allah maɗaukaki yake aikatawa ba malamin ya ce kama ya ƙulul faƙiru lil talaka ya dubi mai kuɗi sai ya ce masa hal taqdiru an tu'tiyani shay'an zaka iya bani naira ɗari talaka ne ya dubi mai kuɗi ya ce zaka iya bani naira ɗari wa hadha yusamma istita'atul mutawa'a la istita'atul qudra iko iri biyu ne akwai iko na zaɓi akwai iko na ƙuduri ka tambaya wani za ka iya bani naira ɗari ba kana tuhumar ko yana da kuɗin da zai baka ba ne ka riga ka san mai kuɗi ne amma kana tambaya shin cikin waɗanda yakan ɗauki ɗari ya basu ko kana ciki to abin kenan awul ma'ana hal yasulu alaika an tas'ala rabbaka suna cewa shin ya kai annabi isa abu mai sauƙi ne ka tambaya mana Allah mahaliccinka ya saukar mana da abinci daga sama wato suna gudun su yi tambaya akan abin da ya shafi sabo kada fa su yi tambaya akan abin da aka haramta musu shi da suke cewa shin kai za ka iya tambayan Allah ya mana haka ɗin bai zama laifi idan mai tambaya ya yi tambaya ya ce laukanan muradu hadal ma'ana falima an kara alaihim isa bi kaulihi ta taqullaha in kuntum mu'minin idan muka kaddara wannan fassarar ita ce daidai sun yi tambaya ne ba don izgili ba to me yasa annabi isa ya tsawatar musu ya ce musu ku kiyaye allah in dai kun kasance masu imani da dai tambayar su tana kan hanya da annabi isa bai faɗa musu wannan maganar ba to in wani ya irin wannan magana sai a ba shi amsa in karuhu alaihim innama kana annahum atau bi lafzin yahtamilu al-ma'ana alladhi la yaliqu bil mu'min al-mukhlis abin da yasa annabi Isa ya tsawatar musu ba wai tambayar su ta shafi izgilanci bane a'a tambayar ne ta zo da wani lafazin da bai dace ba lafazi ne wanda bai dace mutum mai imani ya faɗe shi ba akan haka ne annabi isa ya tsawatar musu allah shi sa mu gane al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisi hadisi na 2167 a cikin al-musnad sannan al hakim a cikin al-mustadrak shi ma ya kawo hadisin ya inganta shi hadisi na 3225 da kuma hadisi na dubu bakwai da da dari shida 7601 abdullahi bin abbas ya ce shawa sun yi ma annabi muhammad irin wannan tambaya suka ce na rabbaka an ya alala lana safa zahaban wa nu'minu bika muhammad ka roƙan mana allah mahaliccinka ya mai da dutsen safa ɗin nan ya koma zinare in kai haka za mu yi imani da kai ƙala sai manzon allah ya ce wa kun tabbata za ku yi imani ƙalu am suka ce mun tabbata qala fada'a sai annabi muhammad ya yi addu'a ya ce ya allah kamai da dutsen safa ya zama zinari saboda kafirai sun ce in an yi haka fa za su yi imani sai allah ya aiko mala'ika jibrilu ga annabi muhammad ya ce masa inna rabbaka ya ƙara'u salam allah ka yana karanta maka sallama ya kai muhammad wannan shine ladabi na musulunci kafin ka yi magana yi ƙoƙari ka gabatar da sallama hatta Allah mahalicci in ya aiko mala'ika jibrilu ga annabi Muhammad kafin a idda saƙo sai an fara isar da gaisuwar Allah ga manzon Allah inna rabbaka ya ƙara'u alaika salama Allah mahaliccinka yana karanta maka sallama wa ya laka kuma yana ce maka ga abubuwa guda biyu da aka baka zaɓi in shi'ita an an tusira lahumus safa zahaban idan kana so a mai da dutsen safa ya zama zinare za a yi haka Allah ya ji addu'an da ka yi idan kana so asbaha lahumus safa zahaban dutsen safa ɗin nan gari na wayewa in kafirai suka zo za su taras da shi ya zama zinare sai dai akwai sharadi ya kai muhammad in ji allah maɗaukaki ni in na ga dama na turo aya to idan an kafirce ma wannan aya ba ni yin azaba amma fa in aka nemi aya na saukar da ita faman kafara minhum ba'da zalika azabtuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min alalami zan fa saukar da azaban da ban taɓa yi ma wani ɗan taliki ba don haka wannan shine zaɓi na farko tunda su suke nema a mai da wannan dutse ya zama zinari to za a mai da shi amma fa sharaɗi wanda ya kafirce to fa zai samu azabar da ba a taɓa yi ma wani ɗan adam ba wa in shi ita, zaɓi na biyu gare ka in kana so fatahtu lahum baba taubati war rahma zan buɗe musu wata ƙofa ta tuba zan buɗe musu ƙofar rahama hmm. zan buɗe musu ƙofar tuba kuma zan buɗe musu ƙofar rahama kenan ana musu fatan kafin dai su mutu insha Allah za su yi za su musulunta wanne ka zaɓa ji mala'ika jibrilu ko dai a mai da dutsen safa ya zama zinari ko kuwa a buɗe musu ƙofa ta tuba da kuma rahama Allah shi albarkaci ƙurai shawa ya zama mafi yawansu sun musulunta kafin su bar duniya قال sai annabi muhammad ya ce babu والرحمة أبو rahma a buɗe musu دي ta tuba a buɗe musu ƙofa ta rahama Allah ka nufe su da musulunta kafin mafi yawansu su bar duniya ya fi a ce an saukar da wannan ayan takunu lana idan saboda wannan abincin in aka saukar mana zai zama mana idi wata rana ce da zamu mu ɗauke ta rana na buki li awwalina wa akhirina na farkon mu da na mu za su riƙe wannan rana da muhimmanci wa ayatan minka wannan abincin ko in aka saukar da shi zai zama aya ce gare ka warzuquna ya Allah ka mana arziki wa anta khairur raziqina kai ne mafificin masu bada arziki ƙala sai Allah ya bashi amsa irin wanda aka ba ma annabi Muhammad ƙala Allah inni munazziluha alaikum Allah ya ce zan saukar da wannan abincin gare ku faman yakfur ba'adu minkum amma fa wanda ya kafurta a bayan saukar wannan abincin fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin zan masa azaban da ban taɓa yi ma wani taliki irinsa ba a duniya to abin da ya auku kenan muka samu tambayoyi tambaya ta farko shin an saukar da abincin to nan ne aka samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna magabata Allah ya musu rahama duba tafsirin ibn kasir mujallar na biyu shafi na 121 al-hasan al-basri tabi'i ne al-imam al-mujahid almajirin abdullahi bin abbas tabi'i ne waɗannan malamai suka ce ba a saukar da abincin ba fahimtar suke nan. irin amsan da annabi muhammad ya ba ma allah lokacin da ya roƙi allah ya mai da dutsen safa ya zama zinari allah ya ba shi sharaɗi فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا la'u أعذبه أحدا من alamin. wannan amsa ta tada hankalin annabi Muhammad manzon Allah ya ce kar a saukar da wannan aya alhassan albasari ya ce irin wannan amsar ne alhawari yuna suka ba mu allah maɗaukaki suka ce fa in za a saukar da abincin nan wanda ya kafurta a bayan saukansa allah zai masa azaba mafi tsanani to ba mu da buƙatar wannan abincin fahimtar su kenan walakin al jumhur ala annaha nazalat amma akasarin malaman sunna mafi yawan malaman sunna fahimtar su ita ce Allah ya saukar da wannan abincin mafi yawan malaman sunna me yasa aka ce Allah ya saukar saboda Allah da kansa ya ce inni munazziluha alaikum zan saukar da abincin gare ku ashe da ba zai saukar ba da ku Allah bai faɗi wannan maganar ba ibnu kasir ya ce wa hadal qawlu huwa wallahu a'lam as-sawabu wannan ko ita ce fahimta mafi dacewa tunda Allah ya faɗa ya ce zai saukar musu to kamata ya a ɗauka ɗin Allah ya saukar musu ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi mujallal na uku shafi na 691 da tafsirul qasimi mujallal na hudu shafi na 301 tambaya ta biyu to tun da shike fahimtar mafi yawan malaman sunna ita ce Allah ya saukar da abincin to shin an musu azaba ɗin don kuwa dole za a samu wanda zai gaza mutum tara ne nan ne ba a samu hadisi guda wanda ya tabbata daga annabi muhammad ba babu hadisi guda ɗaya wanda ya tabbata daga manzon allah amma akwai riwaya ta ammaru bin yasir ammaru bin yasir ya ruwaito hadisin annabi muhammad yana cikin sunan tirmizi annabi ya ce unzilatil ma'idatu minas sama babu shakka Allah ya saukar da wannan shimfiɗa na abincin daga sama khubuzan ga waina wa lahaman da nama wa umiru Allah ya hunu wa la yaddakhiru ligadin an umarce su kada su ɓoye abincin kuma kar su yi ha'inci kar su saba wata ka'ida da aka sa fakhanu waddakhar sun yi ha'inci ɗin kuma sun ɓoye abincin sun saba umarnin da aka musu wa rafa'u li gadin fa musikhu qiradata wa khanazira don haka Allah ya mai da su birai da aladu amma hadisin bai inganta daga annabi Muhammad ba ku duba ba'ifu sunan tirmizi hadisi na 361 al-imamu tirmizi ya ce hadisin in aka dakatar da shi ga ammar bin yasir yana iya inganta muhammad nasiru al-albani ya ce hadisin tun daga farkonsa har sa babu inda ya inganta allah ya musu rahama sai dai kuma duk abin da ka ji an siffanta yanda aka saukar da wannan abincin don magana ce mai tsawo hadisin da aka ɗauko a littafin alhakimu uh, uh, wani malami da ake kiransa alhakimu tarmizi hadisi mai tsawo da ake maganar mala'iku ne suka saukar da abincin ga yanda ya zo in dai ka ji wannan hadisi ka tabbata bai inganta ba Ibn kasir ya ce garibun jiddan duba tafsirinsa a mujallar na uku shafi na 225 tambaya ta uku annabi isa ya ce ma allah maɗaukaki ka saukar mana da wannan abincin takunu lana idan li awwalina wa akhirina saboda wannan abinci ya zama buki gare mu na farko har zuwa na ƙarshen mu shin ya zama buki din al-imam al-qurtubi yace qila innal ma'idata nazalat alaihim yawmul ahad an saukar musu da wannan abincin ne a ranar lahadi Gudu wa ashiya an saukar da abincin safe da yamma ranar lahadi falizalika ja'alul ahada ida don haka kiristoci suka mai da lahadi ya zama ranar hutu ranar buki gare su ka duba aljami'u li ahkamil qur'an mujallal na uku shafi na 690 da ruhul ma'ani da tafsirin alfakhrur razi mujallal na goma sha biyu shafi na 139 babu nassi daga bakin annabi muhammad to amma wannan ita ce fahimtar wasu malamai dalilin da yasa kirista suka yi riko da ranar lahadi kenan ya zamanto rana ne na buki gare su ana kiran lahadi ranar buki saboda kowane sati kirista yana girmama shi ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu manzon allah yake cewa a min aljum'ati an aljum'ati man kana qablana Allah madaukaki ya batar da basiran waɗanda suka gabaci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da ranar da take da albarka a cikin mako basirarsu ta bace basu canka daidai ba wace rana ce ta fi albarka a cikin kwanakin mako fakanal yahud fakanal yahudi yawmus sabti annabi ya ce yahudawa suka rike asabar suna ƙoƙarin su samu wannan rana mai albarka wa kana lin nasara yawmul ahad kiristoci suka ɗauki ranar lahadi faja allahu bina sai allah ya kawo mu fahadana allahu yawmil juma'a allah ya shiryar da mu ga rana mai albarka ita ce ranar juma'a faja'alal juma'a ta sabti wal ahad Allah ya saka kwanaki uku ɗin nan a jere juma'a asabar lahadi ya ce to yadda muke a nan duniya mu ne farko haka nan za mu zamanto a ranar tashin kiyama wa kazalika hum taba'un lana yawmal qiyama nahnu al na min ahli duniya in ana maganar waɗanda suka fara rayuwa a duniya mu ne na ƙarshe yahudawa sun riga kiristoci kiristoci sun riga mu a nan duniya mu ne na ƙarshe al'awwalu na yawmal qiyama amma fa a ranar tashin kiyama mu ne na farko al muqbilahum qablul khalaiq mu ake fara yi eh, hisabi kafin sauran halitta hadisin yana sahihu muslim hadisi na 856 wannan shi yasa kiristoci suke girmama ranar lahadi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekul islam yake gaya mana cewa hadisansa sun mana ishara da cewa ya karantar da mu mu nisanci dukkan wani buki na ahalul kitabi gashi an samu ranar lahadi da ranar asabar ranaku ne na buki ga ahalul kitabi don haka aka samu hadisin kuraibu maula ibn abbas radiyallahu anhu ma qala arsalani ibnu abbas wa nasu min ashabin nabi ila ummi salama da abdullahi ibn abbas da wata jama'a cikin sahabban annabi muhammad suka aike ni in ji kuraibu tabi'i ne ya ce abdullahi bin abbas da wata jama'a cikin sahabban manzon allah sun kira ni sun aike ni gidan ummu salama matar annabi muhammad a bayan rasuwar manzon allah me zai yi as'alaha anil ayyami kana nabi aksara siyaman sun aike ni ila ummi salama radiyallahu anha as'aluha anil ayyami kana nabiyyu aktharha siyama shin shin a cikin kwanaki na mako waɗanne ranaku ne annabi ya fi yawan azumi sahabban manzon Allah suna muhawara sai suka kira kuraibu shi ba sahabi ba ne tabi'i ne almajirin abdullahi bin abbas suka ce masa je ka gidan ummu salama matar manzon Allah ai matar mutum ta fi sanin halinsa je ka gidan ummu salama ka tambaye ta cikin kwanakin nan na mako tun daga yawmul ahad zuwa yawmul sabti wace rana ne annabi muhammad ya fi yawaita azumi lokacin da kurebu ya isa qala sai ta ce kana yasumu yawmal sabti wa yawmal ahadi akthara ma yasumu min ayya. kwanakin da annabi ya fi yawan azumi a cikin su sune ranar asabar da lahadi fiye da dukkan wasu ranaku na mako wa yaqulu an masa tambaya ya rasulullah me yasa kake yawaita azumi ranar asabar da ranar lahadi sai ya ce innahuma yawma idil mushrikina saboda ranaku biyu din nan asabar da lahadi ranaku ne na idin kafirai fa ana habbu an ukhalifahum ni kuwa ina so in saba musu don haka in suna wuni suna hutawa a ci mai kyau a sha mai kyau ni kuma zan wuni ina azumi ka duba sahihul jami'i hadisi na 4803 sahihu targhib hadisi na 1041 hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam riwayar al'imamu Ahmad a cikin al-Musnad mujallad na shida shafi na 323 da al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak kitabu saumi targhibu siyami yawm sabti wal ahad mujallar na farko shafi na 436 malamai da yawa sun inganta wannan hadisi kun ga manzon Allah yana ƙoƙarin saba ma ahlul kitabi ta ranakun bukukuwansu yanda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa duk abin da ya zamanto buki ne na kafirai to annabi yana ƙoƙarin nisantarsa ba shi kaɗai ba har sahabbansa misali sayyiduna umar sayyiduna umar yake cewa wala tadkhulu alal mushriki na fi kana'isihim yawma idihim kar ku yadda ranar da kafirai suke buki ku shiga wurin ibadarsu kar ku yadda fa inna sakhtata tanzilu alaihim don fushin Allah yana sauko musu kai mamakin musulmi da zai je zai halarci coci saboda wani buki na kafirai sayyiduna umar ya ce fushin allah maɗaukaki yana sauka a kan kafirai a lokacin da suka haɗu a wajen ibadansu don haka ku nisance su akwai riwaya ta sayyiduna umar tana cikin asunan kubura kubra littafin alimamul bai mujallar mujallar na tara shafi na 234 sayyiduna umar yace ittanibu a'da Allah ku nisanci makiya Allah fi idihim a ranakun da suke bukukuwa duk wata rana da kafiri yake buki to ku nisance su in ji sayyiduna umar tarbiyyan annabi muhammad akwai hadisi wanda ya tabbata game da abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana bi biladil a'ajim wanda ya gina gidansa a ƙasan da arna suka fi yawa fasana'a na nairuzahum wa maharajanahum arna za su yi biki ya taya su wata shabbaha bihim hatta ya muta ya mutu haka nan ya zauna yana koyi da kafirai in za su yi buki yana tare da su har ya kai ga mutuwa a wannan ƙasa abdullahi bin umar ya ce wa huwa kadhalika hushira ma'ahum yawmal qiyamah Kaɗai bai shakka wannan mutumin Allah zai ta da shi tare da kafirai a ranar hisabi Allah shi mana kariya don haka ibn al-qayyim al-jawziya a littafinsa ahkamu ahli zimma mujallar na farko shafi na 448 ibn al-qayyim al-jawziya almajirin islam ibn taymiya mai rasuwa shekaru 679 da suka wuce don ya rasu hijira na da shekara 751 yake cewa amma ta hani atu bi sha'airil kufril muhtassa bihi fa haramun bil ittifaq kana musulmi kafirai suna wani buki na kafirci <clears throat> sai ka taya su murna wannan haramun ne bil ittifaq baki ɗaya malaman sunna babu wanda ya halatta ibn al-qayyim yace mislu an humbi bi ayadihim kamar ranar da suke buki <clears throat> sai musulmi ya taya su murna ko dai ya kawo wata kyauta ya ba su ko kuma ya mace hafi christmas amma fa wannan magana ta ce happy christmas misali ne na attahani'a bil a'yad ibn al-qayyim yace mislu an yuhanni'ahum bi ayadihim ka taya kafirai murna ta bukukuwan da suke yi abinda ibn al-qayyim yace mislu fa yaqul musulmi yace idun mubarakun alayka wannan buki Allah ya sa yayi albarka gare ka shin ina bambanci da happy christmas aw tahanna bi hadha al-eid wa nahwihi ko kuwa ina taya ka murna wannan buki da ake yi ko Allah ya maimaita ibn al-qayyim yace in salima qa'iduhu min al-kufri to kai da ka faɗi wannan kalma in ka kubuta baka kafurta ba to kayi babban sa'a fa huwa min al-muharramati aqalla dai kayi haram bai ce ka kafurta ba yana da kyau ku lura in salima qa'iluhu min al-kufri in mai faɗan ya kubuta daga kafirci kaga kenan ana masa fa tsoron imaninsa fa huwa min al-muharramati aqalla ya aikata haramu wa huwa bi manzilati an yuhanni'ahu bi sujudihi lis-salib kamar kai ne ka tarar da kafiri yayi sujjada yana fuskantar cross yayi magiciye sujjada cross sai ka ce ina taya ka murna kana taya shi murna da bautan wani Allah bal zalika a'zamu isman ibn al-qayyim yace zunubin yafi haka girma inda Allah a wajen Allah wa ashaddu maqtan Allah matsaukaki ya fi kyamatar haka min tahani ati bi shurbil khamri fiye da a ce kai ne kaga mutum yana shan giya sai ka ina taya ka murna wa qatlin nafsi ko wani mutum ya kashe wani mutum da ka samu wanda ya kisan sai kace kai ka kyauta Warti kabul farjil haram ko ka samu wani mutum yana zina sai ka ce kai madalla kayi abin kwarai to abin nan da kai na taya shi murnan wancan buki laifinsa ya fi uku ɗin nan ya fi taya mashayin giya murna ko wanda ya kisan kai ko kuma wanda ke cikin zina ka taya shi murnan abin da yake aikatawa na sabon Allah saboda wannan zunubi ne amma bukin kafirci kuma kafirci saboda haka girman wancan ba a hada shi da wannan ibn al-qayyim yace amma mafi yawan mutane ba su sani ba wa kathirun mimman la qadra lid-din indahu mutane da yawa waɗanda ba su ɗauki addini da kima ba ba su san addinin ba ya ka'u fi dalika da yawa suna aukawa cikin haka mutane da yawa in ji ibn al-qayyim ya faɗi magana shekara ɗari eh, sama da ɗari bakwai da suka wuce mutane da yawa ba su sani ba sun auka ma haka wala ya dare kafa ma fa'ala bai san munin abin da ya yi ba faman hanna a abdan bi ma'asiya wanda ya ga wani bawan Allah yana sabon Allah sai ya taya shi murna au bid'atin ko ya ga wani mutum yana aikata wata bid'a sai ya taya shi murna au kufrin ko ya ga wani mutum yana aikata wani kafirci ya taya shi murna faqad ta'arraba li maqtillahi wa sakhatihi wannan mutumin ya gindayo kansa ga fushin Allah da tunzirinsa Allah shi mana kariya kaga wani mutum yana aikata bid'a ko yana aikata kafirci ko yana aikata zunubi sai ka taya shi murna to hakika kamar kana ce ma Allah ne gani duk fushin da za ka yi ka da ni ka duba ahkamu ahli zimma littafin ibn al-qayyim al-jawziyya mujallad na farko shafi na 448 za ka ga wannan magana mai talikin wannan littafin yake cewa to wannan magana fa an yi ta shekara 700 da suka wuce yanzu kuma fa a wancan lokaci ne fa Ibn al qayyim yake cewa wa kasirun mimman la qadara lid-dini indahu yaqa'u fi dalika to yanzu fa wa haza mimman ammat bihi al-balwa fi zamanina haza yace a wannan zamanin da muke ciki bala'in ya game duniya in ji mai ta'aliƙin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya bal inna min al-muslimina yace kai ba ma haka ba ba wai a taya kafiri murnan wani buki na ibadansa ba a yanzu ana samun musulmai man yusharikuhum waɗanda suke tarayya da kafirai wajen bukin kirsimati ishtirakihim fi ihtifalatihim wajen bukukuwan wa bi a'yadihim wa munasabatihim wala haula wala quwwata illa billah ibn al-qayyim yace wa kana wa kad kana arwa'u أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلم بالولايات zamanin farko sahabban annabi Muhammad zuwa ga tabi'ai da malaman sunna na farko a can zamanin da idan aka ba mu azzalumi shugabanci wallahi ba su taya shi murna ka ji an je gidan sarki ranka shi daɗe muna taya ka murnan wannan mukami da ka samu malaman farko ba su yi wa tahni'atul juhal bi mansabil qada'i wat tadris wal ifta a zamanin farko inji ibn al-qayyim al jawziya idan aka zaɓi jahili sai aka bashi alƙalanci malamai sun san wannan mutumin da aka zaɓa jahili ne kuma gashi ya karɓi wani mukami mai haɗarin gaske ko kuwa aka ba ma jahili mukami na karantar da al'umma ko aka zaɓi wani malami aka ce kai ne mai ba da fatawa a ƙasar nan a yanzu fatawarka ce kaɗai za a ɗauka malaman farko wallahi ba su taya shi murna me yasa saboda sun san shi jahili ne bai kai ya tsaya da wannan aikin ba in suka taya shi murna sun shiga cikin fushin Allah maɗaukaki tajannuban limaktillahi wasu min ainihi saboda nisan fushin Allah wa in buliyar rajulu bizalika fata'atahu daf'an li sharri eh, li sharrin yatawaqqahu minhum to amma maganar da ake inji ibnul qayyim game da taya kafiri murna idan larura ta kai ka kake ganin wani sharri zai auka maka in baka yi masa din ba misali kana tsoro babu mamaki mai mulki ne in baka ce masa ina taya ka murnan kirsimati ba ko baka kai masa rago ma ya yi bukin da shi ba domin da yawa suna yi ranar kirsimati a kai makafirai raguna famasha ilaihim sai ta kai ga har mutum da ya je ga wannan shugaban walam ya illa khaira amma maganar da ta fito bakinsa magana ce ta alkhairi babu sharri a cikinta maimakon ka ce happy christmas sai ka ce to muna dai fatan Allah ya sa a samu shari'a a cikin wannan dan tazaran magana tana da alheri wa da'alahum bit tawfiqi kaga kai musu addu'a kenan Allah ya datar da su akan alkhairi wa tasdid ibn al-qayyim yace to tunda kayi saboda ka tunkuda wani sharri gare ka fala ba'sa bi zalika to babu laifi amma nan ma dai ba a so hakan ba wa billahi tawfiq insha Allah gaba sai mu tashi daga inda muka dakata akwai an samu kuma ledojin ka same su ka saka ta su ana a'lamukum billah wa aqwamukum na fi ku sanin Allah ku musulmai ko akwai wanda ya fi manzon Allah sanin Allah yace na fi ku sanin Allah don haka na fi ku jin tsoron shi ta tun da annabi ya ce astaghfirullah sai ka takaita kai ma astaghfirullah shikenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in mutum ya wuce to fa kiyama sai an nemi ina hujjarsa kai wasu malamai ma suka ce yayi bid'a ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallar na biyu shafi na ɗari uku da talatin da nailul autar na al-imam shaukani mujallar na biyu shafi na ɗari uku da arba'in da tara Allah ya ji kansu ibn abidin a cikin hashiyat ibn abidin mujallar na farko shafi na ɗari biyar da talatin da ɗaya ya ce falau da alal adadi kila yukrahu li'annahu su'u adabin da mutum zai wuce uku din nan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ya dan ƙara to tunda annabi shi yayi sau uku ai an masa gafara ko ai shi Allah ya gafarta masa zunubansa to mu kuwa ai muna tare da dauda don haka bari in ƙara zuwa bakwai hmm? ibnu abidin ya ce to in mutum ya ƙara malamai na cewa wannan ya yi mummunan ladabi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da bi annahu kadawai sai ba da misali yace ana ƙarfafa wannan magana da wata hujja cewa rashin ladabi ne mutum ya yi ƙari akan wanda annabi ya yi nashi yace ga misali kadawa'in zida ala kanunihi kai ne ka je gun likita sai ya ce ga magani ya baka magani ya ce maka ka sha kwaya biyu da safe biyu da rana biyu da yamma sai ka ce to ai shi wannan likita lafiyayye ne ni ko yadda ciwo ya addabe ni din nan sai ka hada kwaya talatin ka watsa hmm? ya ce ka bani amsa shin maganin nan zai yi ma'ana bal yahsulu lahu thawab al na aziya da wasu malamai suka ce to babu mamaki ya samu lada amma fa in aka tashi wajen maganar a kawo hujja shi wannan ba shi da dalili don haka jama'a mu kiyaye mu tsaya yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu fastaqim kama umirta in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma kada ku manta duk sa'ilin da manzon Allah zai yi jawabi ga jama'a yana cewa inna khairal hadi hadi Muhammad mafificiyar shiriya ita ce shiriyar manzon Allah domin haka in annabi ya yi sau uku mai kokari mu tsaya kan uku din nan kada mu ce Allah shi samu gane wannan shine abu na farko da ake son musulmi ya aikata na zikiri da zaran ya yi sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah abu na biyu sauban cikin wannan hadisi dai da yake sahih muslim hadisi na 591 ya ce to bayan annabi ya yi istighfari sau uku sai ya ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram wannan shi ne nau'in zikiri na biyu da annabi yake yi bayan ya yi sallama Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram a na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam yana gaba da wannan hadisi cikin sahih Muslim domin haka nan imamu muslim ya koro hadisan nan ɗaya bayan ɗaya ka duba hadisi na ɗari biyar da cisin da biyu na na aisha wadda matar manzon Allah ce ta ce kanan biyu sallallahu alaihi wa sallam idan sallama lam ka'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya yi sallama daga sallarsa to bai zama illa miqdara ma yaqul face gwargwadon yanda zai ce أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كل رأى رواية تابو كشيبيو الرواية الثوبان ثوبان yace annabi اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام a na Aisha ta ce annabi na cewa Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kun ga akwai bambancin ya ta duk wanda ka ɗauka ko dai ka ɗauki na Sauban ko ka ɗauki na Nana Aisha duka waɗannan hadisai suna cikin sahih Muslim lallai ka dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam babu mamaki zaka ga wani littafin da ake karawa اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام وأن تباركت يا ذا الجلال والإكرام إن كي وأن كي أيكم بنزا kun ga da ya fi tsawo domin ba shi da asali اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام شكرا in ka wuce nan bid'a ne ka duba al-futuhatur rabbaniyya ala al-azkar an-nawawiyya littafin as-siddiqi la yaji kansa mujallad na uku shafi na 33 duk wata riwayar da kaga an wuce waɗannan riwayoyi kashi biyu na riwaya bata inganta ba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 lamma كان الكلام kalamu fil mas'alati da shike magana da ake yi a cikin wannan littafin magana ce da ta shafi mas'ala ke babbiya littafin iktida'u siratul mustaqim littafi ne da ya shafi magana akan mas'ala keɓaɓɓiya ta shafi yadda ake zama da ahalul kitab ta shafi yadda ake zama da dukkan wani kafiri قد يكون مندرجا fi ka'idatin amma. yana kasancewa magana tana shiga cikin ƙa'ida mai gamewa ƙa'idar da ta game yadda ake zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri ba ma ahalul kitabi kadai ba ana bi ba ba'd ma dalla min alkitabi wa sunnati wal ijma' alal amri don haka muka fara wannan littafin da magana tare da hujjojin ayoyin alkur'ani da sunnar annabi muhammad da ijma'in fahimta na malaman sunna an fara kayo kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah da ijma'in malaman sunna alal amri bi mukhalafatil kuffar akan umarni da aka yi wa musulmai su saba makafirai ayoyin alkur'ani sun kawo haka hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo haka baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta daidaitu a kan cewa lallai fa Allah ya yi umarni a saba makafirai hai an mushabahatihim fil jumla kuma ayoyin alkur'ani da sunnar annabi muhammad da ijima'i na fahimtar malaman sunna sun tabbatar da cewa an hana kwaikwayon ahalul kitabi fil jumla a dunkule sawa'un kana zalika amman shin umarnin da aka yi ya zan mai gamewa ne fi jami'i anwa'il mukhalafati dukkan wani nau'i na saba ma ahalul kitabi din ko ko kafirai aw khassan bi ba'dha ko ko umarnin da aka yi ya shafi wani keɓaɓɓen al'amari ne game da hali na kafirai Wasawa un kana amra ijabin aw amra istihbabin shin umarnin da aka